أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da ƙara kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan tashata taku albarka ta alwulaya tv hausa a inda wannan shiri yake zo muku kai tsaye na hasken shirya kamar kullum muna tare da bakonmu a wannan lokaci hujjatul islam wal musulmin sheikh muhammad awwal ibrahim akarmakumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan ku da wannan lokaci ma barkan mu da wannan lokaci baki ya juyayi kuma to azam Allah ujurana wa ujurakum ilahi ya rab akarmakumullah to masu kallon mu masu daraja kamar yadda kuke gani muna tare da malam a daidai wannan lokaci kuma wannan shiri ne da muke yin sa domin tunawa da irin abubuwan da suka faru ga ahlul baiti alaihi musallam musamman a cikin irin waɗannan ranaku na watan almuharram a cikin abin da ya gabata malam ya ɗauko mana bayanai mabambanta akan abin da ya danganci wato abin da ya faru kafin wato lokacin da aka shahadantar da imam hussein alaihi salam da kuma irin maganganu da ake jinginawa ga imam hassan da kuma imam hussein wanda waɗannan maganganu waɗanda suke ba na gaskiya ba malam ya kawo mana waɗannan maganganu kuma ya wato yi mana halli akan waɗannan maganganan sannan kuma da bayanai dai mabambanta a cikin wannan maudu'i din. to insha Allahu ta'ala eh, ba tare da tsawaitawa da yawa ba za mu so mu nema ga su malam domin ya zama shirin namu ya dora daga inda muka tsaya to akar muku mun sake waiwayowa da zuwa gare ku domin shirin mu ya zama ya dora insha Allah subhanahu wataala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين <clears throat> أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين علي عليه السلام ورحمة الله وبركاته إن وانا ما درجة البركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمكم الله Eh, gatu malam za mu ƙara ta'aziyya a azam Allah ujurana wa ujurakum insha Allah Allah ta'ala ya girmama ladan mu baki daya ilahi ya rabu kamar da kuka ishara bahasin mu eh, muna magana ne kan shin akwai sabani hmm. da ya taba wakana tsakanin Imam Hassan da Imam Hussein ko kuma babu na'am eh, sanin kowa ne mun dauko babbar riwaya ko kuma tarihi wanda yake nuna ɓangaren littattafai na a halin sunna hmm. akwai saɓani na'am abin da suka rawaito abin da suka rawaito cewa akwai saɓani hmm. wanda muka kawo misali ɗaya daga ciki hmm. da kuma irin abin da zai iya warware abin da suka kawo a cikin littafin makan kanshi ba sai an fita wani wuri ba na cewa wannan tarihi da suka kawo ba gaske ba ne an samu saɓani tsakanin imam hassan da imam hussein ba gaskiya ba ne saboda inda gaskiya ne to waɗancan ababen da hmm. aka zo da su a cikin wannan littafin kuma wanda suke saɓa ma wannan tarihi ɗin hmm. kaga ya ƙara tabbata cewa kenan hmm. lallai abin da suka zo da shi na cewa akwai saɓani to babu wannan saɓani babu wannan saɓani na'am to <clears throat> yayi ma za mu kara kawo wata babbar waya. abu abu mai kyau malam da ya kasance a cikin dai littafin ne kuma a cikin ruwayoyin da su suke kawo din ne na'am ba na bangare ne na ahlul baiti ba balle a ce ai wannan naku ne yawa mm, an samu tanakudin ne a cikin abin da yake su suka kawo nan zaka gane cewa kenan mm. akwai alamar tambaya ciki gaskiya ne kenan ko da ma zuwa yanzu mutum har yanzu yana akan cewa hmm. an samu sun samu sabani tsakaninsu to amma dai yana da taraddudi hmm. ko ma ta zama wannan magana da aka kawo cewa sabani ita ce abin hmm. taraddudi a kanta yana shakku a kanta ko kuma wancan maganganun da aka kawo na cewa akwai irin makircin da mu'awaya ya ta yi wanda ya kawo tarwatsewa na sahabban imam hassan raunin da suka samu makircin da ya zanki na ya sayi eh, wasu daga cikin sahabbai hmm. yana gabatar musu da dukiya da kuɗi na musu albishiri da hmm. wata kyauta da zai musu hmm. da barazana da kuma barazana ta ban tsoro cewa wasu zai iya zai iya yana tahdidin su zai iya musu wani eh, maballahani ko kuma akasin haka dai samu mutumin ko akasin haka ko kuma ya ba mutum aminci ya ce in dai haka na tare da ni ba abin da zai same ka da kai da iyalanka da babu abin da zai same su da kai da mutanenka na'am to kaga duka irin wannan abin in muka kalle shi mm. za mu gane cewa kenan an aka gangaro eh, eh, shi tarihin da aka kawo na cewa an samu sabani mm-hmm. akwai matsala kenan ba wai sabani ne aka samu ba mm-hmm. ba wai kuma asalin wanda yake son a fara yin sulhu shine imam hassan ba ga abin da ya sa imam hassan in ma ya yi sulhu ga abin da ya jawo mm, ya yi sulhu ma'awiyan makircin da ke gare shi makidar da ke gare mm, shi mm. wannan yaudarar da ke gare shi da ayyukan da ya ta yi a cikin runduna ta musulmi shi ya jawo imam hassan ya yi mm. sulhu saboda haka in haka ya tabbata mm. to a kan mai imam hussein zai yi mishi mukhalafa in duk wannan abin ya faru na'am <clears throat> kaga kenan hmm. tun nan za mu sanin cewa a cikin riwayar da ya zo cewa imam hassan hmm. kai tsaye ne mai sulhu shi ma ya fara nema ko abin da ya kama da wannan har hmm. ya zo ma dan uwansa imam hussein da shawarar cewa ka zo ka ji ga abin da nake da nihi shi kuma ya ce a in dai haka nan ne kenan ka saba ma mahaifinmu mm. lalle ka cutar da mahaifinmu irin abin da ya bar maka a matsayinka na khalifa na shi yanzu gashi ka zo mm. za ka kamar wanda mm, muke cewa ka watsa mutum ka watsa mutum ƙasa ga ido eh. to yanzu za mu ƙara ma wadda tafi wannan tsanani to wadda tafi wacce ishara na'am akan wancan ruwayan da muka kawo ta baya inda zaka san cewa akwai sabani sosai cikin ruwayoyin cikin tarihi can ga abin da yace cewa ka cuci mahaifinmu idan kai haka nan mm, kamar ya ci amanar mahaifinsu ka ci amanar mahaifinmu to <clears throat> a nan wurin cikin wannan rewa da zamu karanta cikin tarih dimashq na'am akarbakumullah ana iya nuna ma masu kallon mu makaranta tare da su na'am akarbakumullah tarih madinatu dimashq mm. wadda mun san ta wanda ya rubuta ta al-imam al-alim al-hafiz gashi nan da yaban shi da ake mm. abul qasim ali bin al-hasan ibn hibatullah bin abdullahi ash-shafi'i wanda ake ce ma ibn asakir an fi sanin shi da al-ma'ruf bibin asakir wanda ya rasu ne hijira tana 499 kuma ce an haife shi eh, tana 499 ya rasu tana 570 da ɗaya juzi'i na goma sha uku wannan littafi in mutum na da shi <clears throat> sai ya buɗe makaranta tare da shi na'am akarmukullah ga riwayar a mm. cikin shafi na ɗari biyu da 266 na'am sannan da ɗari biyu da da bakwai amma nan ne take mm. fara cikin ɗari biyu da da shida inda yake cewa kal gashi nan mun yi ishara kal mm. <clears throat> yake cewa wa ana abdullah nan eh, mushkila ce ta taba'a mhm. abinda yake nufi wa haddathana ne wa haddathana abdullahi bin bakar mhm. bin habib sahami sannan ya kara kawo irin wancan na yani haddathana ne haddathana hatimu bin abi saghira kenan waye magana da ke cewa abdullahi ya kawo mu wannan magana ya zo da wannan zancen wanda ke dan bakar ne dan habib as-sahmi sannan kuma wanda ya kara ya zanta mu wannan hadisin hatam bin abi saghir ya kawo wannan an to mu ci gaba shafi na gaba 200 da sittin da bakwai gashi nan ɗari biyu da sittin da bakwai anuwa mhm. an amro bin dinar kai tsaye kenan wanda ya kawo hadisin amr bin dinar anna muawiyata kana ya'lamu anna al-hasana kana akrahu an-nasi lil fitna falamma tuwfiya ali ba'atha ila al-hasani fa aslaha alladhi baynahu wa baynahu sirran kuna shi سرا وأعطاه معاوية ahdan إن حدث به حدث والحسن حي ليسمينه wala yaj'alanna hadha al'amra ilayhi to musan ba za mu iya karanta da rawayar duka tana da tsawo daga nan wurin mu yi tarjama na'am akramakumullah yana cewa amr bin dinar na'am ya ji daga muawiya tunda kai tsaye hadisin abin da ke nuna kenan kamar ya ji daga muawiya na'am alhali za mu zo da iskal nan wurin bai kamata ya yanke ba tunda akwai yankewa nan cikin hadisin mhm. tunda shi amaru bin dinar shi bayan ma ya ta sulh aka haife shi da shekara biyar amma sai ga shi kai tsaye nan yana cewa anna mu'awaya ta mm. kenan kamar shi ya ji daga mu'awiya mm. ko kuma kai tsaye ya gani ya samu labarin mm-hmm. yana hakaitowa kamar abin ya faru ya kamata ya gayi daga waye ji tunda shi bayan wannan ne mm. aka haife shi ya kamata ya ji daga waye ji ya faɗa mamu to bai faɗi ba ko kuma ce ruwayan nan ba a zo da shi ba sai yake cewa annan muawiya ta kana ya alamu anna alhasana kana akrahun nasi lil fitna ka duba ka je wai muawiya ya san cewa ko daga ina ya sani ya san cewa dai imamu hasan ya fi kowa tsanani cikin mutane ya fi kowa tsanantar fitina bai san uh, fitina bai san tashin fitina kamar yadda mutane suke kaga suna son dai su nuna ma mutane shi imamu hasan dama kamar irin mutum ne mai sanyi kasa ko wasu mutane wanda damun nabi asu sanyi ne ba san kwaramniya ba san rigima ba san kamar shi da ma haka ya taso mm, ko da kuma abin ya shafi addini mm. a'a sai da ya kyale ko ba ya sa rigima ko da abu ne wanda bai kamata a kyale ba bai kamata a kyale ba kamata a fito a gogor maya eh. a fafata kamar yadda mahaifin shi misali misali ya fafata da muawiya ai shi ma kamata ya zo ya fafata da muawiya ko amma tun da wai shi muawiya ya san cewa shi mutum ne mai sanyi mm. to lokacin da imamu ali ya rasu na'am akramakumullah ko ya yi shahada zamu ce sunan sun faɗa cewa ya rasu mm. a cikin riwayar tasu ba'atha ila hasan fa aslaha alladhi bainahu wa bainahu sirran kadiba makirci wai mm. sai muawiya ya tura mai imam hasan cewa eh, ina neman ka kai sulhu suka daidaita ne suka yi sulhu a tsakaninsu a ɓoye mm. ba wanda ya sani na'am sannan mai muawiya ya bashi muawiya a atahu muawiya ahdan Mm. Mu'awiyar ya ma imam Hassan alƙawali in hadatha bihi hadathun yanzu in shi wani abu ya samu muawiyan to a lokacin ne abin zai gangaro zuwa gawa mm, imam Hassan. zuwa ga imam Hassan wal hasanu hayyun mm. to la yusammiyannahu wa la yaj'alanna hadha al amra ilayhi zai sa wannan al'amarin ya komo ga hannun imam Hassan. na'am alƙawalin da suka yi kenan abu sirrin da suka yi daman tun eh, imam ali na rasuwa كوما تي حقيقة ينا يشهادة نعم سي وانا أبن يزو فارق تكاني إما أوي إما إمام حسن نعم تو سي ما تيقى بدك أنت رواية فلما توثق منه الحسن قال ابن جعفر والله إني لجالس عند الحسن إذ أخذ إذ أخذ أخذ أخذت لأقوم فجذب ثوبي وقال يا هناه اجلس فجلست قال إني قد رأيت رأيا وإني احب ان تتابعني عليه قال قلت ما هو قال رايت ان اعمد الى المدينه فانزلها واخلي بين معاويه وبين هذا الحديث فقد طالت الفتنه وسفكت فيها الدماء وقطعت فيها الارحام وقطعت السبل وعطلت الفروج يعني الثغور نعم شي ما زوانا shi yake cewa lokacin da imam hassan suka samu daidaito da shi da mu'awaya an daidaita an shirya ya mm. mai alkawali gashi mm. tunda ya san mutum ne wanda bai san fitina na'am shi ne ke cewa akwai ibn ja'afar mm. ya ce falamma tawathaka minhu al-hasan ibn ja'afar ibn ja'afar sai yake cewa wallahi inni la jalisun inda Hassan. na kasance ina wurin imam Hassan. bayan sun yi daidaita hmm. to wata rana ke na wurin imam hassan me ya faru id akhadtu li aqum na tashi ina son in bar imam hassan inda nake majalisin shi zan hmm, tashi yana so zai tafi eh yana so ya tafi sai ya kama shi sai imam hassan ya kama shi yace hmm. ya hanna ya kai wannan mutum ya hanna kamar kira ne na mutum hakan kamar da irin da farasanci ce. hajjawa mu san bishi hajjawa mm, mm, da farisanci ko kuma mu da hausa mu misali gafata malam a mm, zauna gafata malam mafi namiji ake ma eh, eh, ake eh. ma wannan kiran to ya hanna ko ya hanna to ijlis sai ya zama yace mai zauna fajalastu sai na zauna shi wa yake faɗa yake fada haka nan imam hasan a abu ja'far a abu ja'far abu ja'far yake cewa haka ya faru da ni na tashi mhm. ina so in bar imam hassan eh. majalisin shi sai mm. imam hassan ya kama ne ja ne ce in zauna ya zauna na'am yana ba da labarin abin da ya wakana abin da ya wakana kenan yanzu za mu ji menene imam hassan yake faɗa mishi da ya ce ya zauna mhm. qal inni qad ra'aytu ra'ayan sai imam hassan yake ce mishi mm. ni na yi wani tunani kamar kaka ce duk abubuwan da wancan riwaya ta faɗi ko wancan mm. ababen da makaranta can mm. cikin ansabul ashraf wanda yake faɗa sai da aka zo aka ma muawiya hada kaisu da ya zo ya eh, eh, eh. ya faɗi matsalolin da kuma mm. falalolin imam ali da kuma matsayin imam hassan aka mishi bai'a mutane suka yi ta bai'a daga wurare daban-daban rundunoni suka haɗu duka wannan abubuwan duk gaba ɗaya an shafe su kai tsaye yanzu ana magana cewa kamar duk ba su faru ba duk faru ba yanzu ga eh. imam hassan ya samu sulhu a ɓoye da shi da ma'awuya gashi yanzu yana son ya gaya ma wanda daga cikin sahabban shi abu ja'far hmm. yana son ya ce mishi ga ra'ayi ga tunani na ina son in ji yana son kenan ya ji tunanin shi shi ma hmm. yace inni qad ra'aytu ra'ayan wa inni uhibbu an tutabi'ani alai ina son kai ma ka bi ni a cikin wannan tunanin nawa kala mhm. sai nace ce in ji abu ja'far qultu hmm. ma huwa menene shi Mm. qala ra'aitu an amida ila madinati fa anzilaha ina son ina da nufin in je madina in in sauka a cikin madina mm, mm, sannan in keɓance wa ukhalli baina mu'awiyata wa baina hadal hadith ina sai in keɓance muyi magana ni da mu'awiya biskan wannan al'amarin da ke tsakaninmu na'am ni a matsayina na khalifa mm. shi ma a matsayin shi wanda yake son ya zamo shine khalifa a tantancewa ne kamata ya zama khalifa mm. faƙad talat alfitina saboda fitina ta yi nisa mm. al'amari duk sun cakule sannan ne aka zo da bayan cewa akwai matsaloli sun cakule wasu fi katfi haddima an zub da jina ne sannan wa kotu fiha al'arham arham an yayyanke zumunci saboda waga fitina saboda wannan ce. wannan yana yana bangaren Imam Hassan alhali daga bangaren zuriya shi ko wani dan uwan shi zagan shi yana bangaren Muawiya kenan zumunci ya yanke mm. saboda wancan yana wajen wancan mm. wancan yana wajen wancan za gani kenan zumunci kamar da kasan yan siyasa ne eh, in ana mm. siyasa in ga wanda yake wancan bangaren na na wasu yan siyasa wancan na wani bangare sai ka samu zuriya guda tara rabu ana iya yanke zumunci saboda wancan na san wancan dan takara wancan yana san dan wancan takara kwarai da gaske malam to kamar irin hakan gani ya faru to shine sai ke cewa qala ibnu ja'far sai dan ja'far yake cewa na'am akarmukumullah jazakallahu an ummati muhammadin khairan mm. lalle Allah ya saka ma Allah ya saka maka akan abin da kake tunani ga al'ummar annabi muhammad mm. sallallahu alaihi wa sallam ya saka maka da alkhairi na sulhun da kake nema fa ana ma'aka lalle ni ina tare da kai mm. ala hadha alhadith ina tare da kai akan wannan zance na'am to fa qala alhasan sai imam hasan sai ke cewa to ud'uli alhusain sai ke ce ma dan dan ja'far ka je ka kira mini imam husain to ga magana <laughs> شيء يوم كان تونا لك ادعو لي الحسين فبعث الى الحسين فاتاه فقال اي اخي اني قد رايت رايا واني احب ان تتابعني عليه قال ما هو قال فقص عليه الذي قال لابني جعفر نعم قال الحسين اعيذك بالله ان تكذب عليا في قبره وتصدق معاويه فقال الحسن والله ما اردت امرا قط illa halaftani ila ghairi wallahi laqad hamamtu an aqdhifaka fi baitin fa'utiyannahu fa'utiyannahu alayka hatta aqdi amri mm. yake cewa ka kira mu imam ka mm. kira mu imam Hussein mm. da yazo fa bata ila Hussein fa atahu sai imam Hussein yazo sai yake cewa sai imam Hussein yake ce mishi ai akhi kaga nan mm. wurin magana mai daɗi ba eh, kamar irin wacce ba yake cewa ya hada to nan sai ce ai akhi ya mm. kai dan uwana mm. inni qad ra'aytu ra'yan ni na gani da wani tunani wa inni uhibbu an tutabi'ani alayhi kuma ina so ka bi ni a cikin wannan al'amarin kamar dai da ma ibn ja'far to qala ma huwa sai imam hussein ya ce menene wannan me wannan tunani to faqassa alaihi alladhi qala li ibn ja'far sai ya gaya mishi kamar yadda ya gama ɗan Ja'far na'am to ga abin da Imam Hussein yake cewa qala al-Hussein mm. u'idhuka billahi an tukadhiba aliyan fi qabrihi wa tusaddiqa Muawiya na'am ina ji maka tsoro a'udhu billahi ina ji maka tsoron in kai haka to ka ƙaryata kenan mahaifinmu Imam Ali ka gaskata alali mahaifin yana yanzu a mm. cikin kabarin shi kwanci kana karyata shi ne idan haka kai haka ka karyata shi mm. ma'ana ka karyata shi mun san me ma'ani da yake eh, ana da yake cewa mm. imamu imamu ali alaihi salam ya kasance gwagwarmaya da shi da muawiya kwarai da gaske ba sulhu aka yi ba sulhu ne sosai saboda ya san waye muawiya mm. ya san hanyar da ya dauka imamu ali hanyar da ya dauka hanya ce ta bata lalata ta hanya saboda haka nan dole ya yaƙe shi kuma inda dama ba yadda za a ban mutum kamar irin muawiya kamar irin muawiya ya kudura akan kujera mulki musamman khalifancin al'ummar musulmi da kuma yayi me ya faru hmm. da ya samu dama ga abin da ya faru ga irin ruwayoyin da ake ruwaitowa hmm. duk saboda irin mulkin da suka yi ya ba da dama a ruwaito a hakaito abubuwa hmm. da nagari da na banza sai ke cewa idan kai haka to tabbas ka karyata mahaifinmu sannan kuma ka gaskata mu'awiya ne akan wannan aiki da kai ka bi shi mm. ka sallama mishi mm, ya goyi da bayan muawiya eh ka rabu ka rabu da ka saki hanyar mm. imamu ali mahaifinsa eh ka kama hanyar muawiya yanzu kai baka ta baka hanya ta turba ta ahlul bait alaihi salam turba ta ko kuma hanya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hanya ka ta koma daban na'am to da jin haka da shin haka kenan sabani ne ko ba sabani bane sabani ne babban sabani fa qala al-hasan sai imam hasan yake cewa wallahi ma aratu amran to kashi wata babban magana mm. ma aratu amran qat illa halaftani ila ghairihi ban taba kirji hada rantsuwa mm. imam hasan suka ce ya ce fa suka ce ya ce na rantse mm. da Allah babu wani al'amarin da zan taɓa bijiro maka da shi har yau kamar ban taɓa bijiro maka da wani al'amari ba sai ka yi musharaka da ni akan wani shi ma'ana sai ka ce ba haka ne ba hmm, sai ya saba mini sai ka saba mini duk abin da na zo da shi sai ka ce ba haka nan ba ne wallahi ma arattu amran qat babu wani al'amarin da na taba nufi hmm. illa halaftani ila ghairihi ko kuma khalaftani a wani wata nuska sai da kawo nukta nan khalaftani duka su kuma din ma'ana kusan da ba khalaftani sai ka saba mani zuwa wani shi amma halafta ne shine ya zama asah saboda abin da yake nufin ni haka dan aka ce halafta ni ila ghairi sai ka saba mini zuwa wani shi kenan sai ka bi ni kenan akan wanda abin da nake so ko in ka ce sai ka saba mani zuwa wani shi ba na zo maka da wani al'amari sai ka saba mani zuwa wani shi kenan shi kenan zai yarda shi kenan da cewa asah kamar ga da ya zo cikin nan halaftani mm-hmm. ila ghairihi yani sai ka yi musharaka da ni a cikin wani shi mm. sai ka lizim sai ɗauki wani mawkifi na shi na daban sai ka ce ba wanga ra'ayin ba mm. ni ga abin da ba wanda ya zo mai da shi kamar yadda yanzu ya ta faru na'am na'am yanzu ya zo mishi da mm. tunanin cewa yana son yin sulhu da Muawiya shi kuma ya ce ah, in kai haka na rashin sulhu yawa sai sai dauki wannan nashi bangare kenan ya saba mishi ya saba mai kwarai sannan sai yake cewa Imam Hassan wallahi laqad hamamtu an aqdifaka fi baitin kamar yadda ya ce ta irin irin wancan can zan daure ka da da karfe da karfe nan kuma yace lalle ina sai na sai na sai na jefa ka a cikin mm. wuri mm. wanda zan tsare ka har sai na kare al'amari na mm. ma'ana zan zan sa shi kere zai daure shi a cikin kurkuku har sai ya kare al'amarin shi komai sulhu ya tabbata an saboda kai samu matsala saboda kare samu matsala saboda yana ganin yanzu Imam Hussein zai zama matsala gare shi wato ah, malam wa'annan ruwayoyin irin abin da suke nunawa da ah, irin natijar da suke badawa hmm. mutum mai kallo ko mai sauraro ko mai hmm. karatu zai gani sai ce to wannan wace siffa ake so a bawa su waɗannan a'imma din to musamman yanzu a hmm. wannan ruwayar da aka ambata imam husaini ana so a nuna cewa wani mutum ne wanda yake wal iyaz billah kamar mai taurin kai kenan ko kuma ya za a yi ta'abirin shi wancan bai san fitina eh. kenan yanzu wa ake sa a nuna kenan shi yasa ai suka biyo sai da suka ci gaba eh. kamar da kuka faɗa sai da suka ci gaba da nuna cewa yanzu imam Hussein kuskure ne masu irin wannan mm, mm. wanda suka ɗauke wannan mm. fikira ɗin ta irin wagarewa ya kuma wannan tarihi ɗin sai suka ga cewa kenan imam Hassan shine mutanen kwarai hakan ya kamata da shine daidai shine abin da ya daidai bai kamata tun da dama sulhu da muawiya tunda muawiya san cewa ba mai san fitina bane sulhu ya zanki amma shi sai ake nuna cewa kenan wanda ke da kuskure mai taurin kai kamar da kuke faɗi wa mm-hmm. iyadu billah abinda saka nuna mutane suke sawara mutane mm-hmm. imam husaini haka yake mai taurin kai ne shi yasa ma ya kai mm-hmm. al'umma ya kai iyalan shi ya kai wasu daga cikin sabban shi ga halaka da aka kashe su amma ya tace mashi kare ya haka nan kar ka kwashi iyalan ka kashi yazidi kaza amma bai shi ba kenan laifinsa ne kenan laifinsa ne kwarai ka gani mm. haka suke saurara mm, mutane mm. kenan laifinsa ne kenan bai suke so su nuna mutane a nuna mutane mutane su fahimta su gane to ko kuma wani ya dauki akasin haka ya dauki cewa shine mutanen kwarai imam hasani abin da bai daidai ba saboda shi yana son eh, a zauna lafiya amma ya yi sulhu kenan da wanda yake mujrimi wanda yake fasiki wanda ba mutanen kwarai ba kenan abin da ya ba daidai ba ne shi wanga gwagwarmayan na ita kamata a ce a yi kamar yadda imam hussein ne ke son ya nuna mishi haka ne khat imam ali a yi gwagwarmaya amma shi ya zo ya saba kenan wanda ya saba nan zai zama imam hasan didi yadda mutum ya dauka ba zai dauki abin kwarai daga cikin irin wannan ruwayan ba di abin da ka dauka in ka dauki mm. kamar bayanin da kuka jiya ne malam cewa duka biyun duka cutarwa ne ga su duka ana nuna cewa wasu eh. mutane ne waɗanda mm. sun saba ma tafiya ta risala ta maliki sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda mm. ya kamata ka fahimci mm, ba mm, ba akan manhaji na gaskiya gaskiya ba gaskiya suke so ba su da kansu ga sanan mai da suke rigima wa iyad billah to akramakum Allah to za mu tafi hoto ne eh insha Allah to har mu dawo insha Allah to malam insha Allah to masu kallon mu masu daraja sannan ku da wannan lokaci wannan shiri yana zo muku ne na hasken shirya daga nan tasha alulaya hausa inda muke tattauna kan batutuwan abubuwan da suka faru kafin shahadantar da imam hussein salam da kuma wasu abubuwa da suka faru na sabani da ake nakaltowa ake jinginawa tsakanin imam hassan da kuma al'imam hussein salam insha Allah ta'ala lokaci ya yi da za mu je hutu na kankanin lokaci idan muka dawo zai zama mun dora daga inda muka tsaya da fatan za ku dakace mu To masu kallon mu masu daraja barkanmu da sake dawo a cikin wannan shiri na hasken shirya a inda muke tare da babban mu hujjatul islam wal musulmin sheikh muhammad awal ibrahim to akramakumullahu dai mun sake waiwayowa to mu yi da kammala riwayar don mu samu mu shiga eh, abin nan bayanin hadisi mhm. da kuma hangawa da take ta gaskiya ta mhm. madrasa ta halul bait alaihi salam domin mu fitar da kanmu mm. da wanda yake kallon mu da sauraro daga wannan roɗin wanda mm. mutum ke samun kanshi cikin irin wanga ruwayoyin har ya sami ne na dafawa na dafa gaskiya ne tunda malam wani lokacin kamar yadda muke karanta haka din mm. wani zai ga to an kawo wannan abin an kawo wannan mhm. sai ya rasa wanne zai dauka mhm. wataƙila duk da dai muna dan yin ishara akai muna tarjihin cewa ba gaskiya ba ne ba to amma dai duk da haka wani zai tsaya dai yana cikin ɗimuwa yawwa to ina hanya take ina halli yake yawwa ina dai wanda ya rawaito wancan shi ya rawaito wancan zai yi musu adalci zai ce ai da abin da dai ya tabbata ko ya gani shine yake rawaitowa mhm. mu ba mu da hakkin da za mu zo mu tarjihi mu ce ba daidai ba ne ko daidai ne ko daidai ne an ga mutanen dukan su kamar da suke cewa mm. mutanen da suka gabata ya kamata mu yi musu insafi mm. eh, gaskata duk abin da suka zo da shi duk abin da suka zo da shi kawai mu gaskata a tafi a tafi haka to amma kuma ai ba mu rasa wani dan rudu da yake shigan mu eh, wanda za mu ji mu rasa ma wane ne mm. wanda yake ya rike Allah subhanahu mm. wataala da mm. gaskiya har karshen rayuwar shi wane ne wannan akwai ko babu in babu ne kun babu wata madarasa wata makaranta wadda ta bambance mu ta ce ga na kwarai ya ku yan uwa ku karbi na kwarin ku rike su ku zama kuna koyi da su don ku samu rayuwa ingantatta ta duniya mai kyau da lahira aljanna kuma da yarda Allah subhanahu wataala to in akwai wannan madarasa ka gani kenan muna buƙatar ta mm. inda babu ne mm. to sai mu riƙe haka nan yadda abin da ya zo mu akan abin da muka ji misali yawa abin da muka ji sai mu karbe shi haka nan shi dai ne ke gare mu mm. sai mu karbe shi haka nan amma sai ya zama akwai madarasa mahanga ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam makaranta wadda ma'aiki sai shi ya kafa ta ma ita ce makaranta ta 'ya'yan gidan shi tun daga dan uwan shi imamu ali wanda shine asalin wannan makarantar wannan dai wanda muke ji ana cewa shi'a har ma na zargin su da cewa mm. ba ba su kan daidai suke ba wannan shi'ar tun zamanin mm. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam take kafe mm. madarasa ce wadda makaranta ce wadda imamu ali shi ne aka sa ya jagorance ta manzan Allah yana karantar da shi shine babban malami sannan wa sai imamu ali shine wanda ko da masallaci aka zo zaka ga cewa bayan manzan Allah ya karantar da su duka ya bar su mm. to zaka ga sahabbai wanda duk suke da basira da fahimta da karatu zaka gani sun yi kaman nau'i na kamar zamu ce wani da'ira da'ira mhm. a cikin masallaci kowane da'ira ka samu wani sahabi ne ke karantar da wasu mhm. tun a zamanin manzon zaki. ta a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to za ka samu akwai wanda suke tafiya kalkashin al mu'minin imam mm, ali alaihi salam suna kwasa karatu za ka samu akwai wanda suke tafiya wajen wasu sahabbai kuma amma babban malami duka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am amma wannan da'ira ta imamu Ali zaka same ta ta ce fiye da'ira saboda daman shine mai ilimi mm. baya ga ma'aiki sallallahu alaihi sallam babu wanda ya kai imamu ali alaihi salam ilimi mm. wannan mun san da wannan mm, sawa'un madrasa ta sunna ko madrasa ta shi'a mm. mun san da haka nan abin sallama ne wannan wannan dole mu sallama sai dai in saboda kawai muna son mu ki imamu ali a ki mishi wannan insafin amma mun sani hadisi yana hadisai ma da yawa ga sunan barjat kware kuma ko shi din ma malam sai dai a kokarin a nuna wani abu daban amma dai abin yana nan a tabbace yana nan a tabbace sai dai a mai kwaskwari ma kamar yadda wani lokacin zaga ake kokarin manzo Allah me yake cewa ana madinatul ilm Hmm. wa aliyun babuwa. na'am ni ne gari da birni na ilimi hmm. amma kofa wace ce hmm. imam ali kenan wannan wata ma ishara ce in kana son ka koyi karatu wanda ma'aiki ya koyar tsantsan karatu wanda baya da wata gurɓacewa ko kaɗan na'am akramakumullah to ka zo ta kofar imam ali ma'ana ta hanyar imam ali ita ce madarsa ta halbait annan zaka iya hidda kanka daga cikin irin wannan rodin na'am mu yi da karanta wannan riwaya yana cewa qal falamma ra'a al-husayn mm. ghadawahu mm. ana iya sakin nama masu kallon mu sauran hadisin makaranta shafi na 267 kamar da muka fara cikin tarih madinatu dimashq muke karanta wannan littafi juz'i na 13 mm-hmm. qal anta akbaru wild ali wa anta khalifatahu mm. wa amruna li amrika taba fa'al ma badalak فقام الحسين فقال إيه، فقام الحسن فقال يا أيها الناس إني كنت أكره الناس لأول هذا الحديث وأنا أصلحت آخره لذي حق أديت إليه حقه حق أحق به مني أو حق, حق حدث به إصلاح أمة محمد صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم وإن الله قد ولاك يا معاوية كديب أبن ديكي فلا معاوية yanzu ya sallama ya mu'awiyata hadal hadith li khairin ya'lamuhu indak aw li sharrin ya'lamuhu fik aw li mm. sharrin ya'lamuhu fik fa in adri sai ki karanta wannan aya ta karshe fa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin mhm. thumma nazal na'am me fada faɗa cikin wannan sauran fakara ɗin ta ƙarshe wannan hadisin ko kuma wannan tarihi da ya zo cikin mhm. tarihin madinatu da dimashq mhm. yana cewa lokacin da imam husaini ya ga cewa imam hassan ya yi fushi saboda maganar da ya mhm. faɗa na cewa lallai zai sanya shi a cikin kurkuku har sai ya ƙare ya tabbatar da ya kammala al'amarin shi to sai ya fahimta lallai kenan ya yi hushi da sauran maganganun da ya faɗa cewa ba zan taɓa zo maka da al'amari ba sai ka saba mai mm, a cikin shi wannan sai sa imam hassan fushi sai sa imam kenan ya fahimci imam hassan ya yi fushi mm. to yanzu sai mi sai imam hassan me yace sai ce a'a kai ne babban ɗan imam ali anta akbar wildi ali wa anta khalifatahu kuma kai ne khalifan shi mm. wa amruna li amrika taba mu al'amarin mu gare ka biyayya ne yanzu ne ka duba kenan tun duk imam hussein bai san da wannan ba ka duba da ake sawara imam mm, hussein can eh, duk bai san da wannan ba mm, sai mm, yanzu ne bayan ya ga kokarin gyara zance eh. mana. <laughs> sai yanzu ne bayan ya fahimci imam hassan ya yi fushi sai yake faɗa haka yake cewa fafa alma badala kai abin da kake so to shine faqamal hasan lokacin da ya ga yanzu imam hussein ya gamsu ya ja da baya sai ya tashi zai huɗu ba hudu ba zai yanzu ya kira mutane sai ce ya ayi nas ya ku mutane ne kuntu akrahu nas li awwali hada al hadith ni ne farkon wanda da naki wannan zancen ma'ana naki ayi zancen sulhu mm. kariba amma can me aka ce sun yi ta sulhu tsakanin su a boye eh a boye sosai amma kuma sai yazo yake cewa ni ne farkon mm, wanda mm, da ban yarda ayi sulhu ba da ban yarda ayi sulhu ba wa ana aslatu akhirahu amma yanzu a karshe na gyara karshen na'am al'amarin ga yanzu na gyara karshen to kaga malam ko anan ko anan gaban ma misali shi ma ai abin tambaya ne kaga yanzu da ya ce bai yadda ai ba mm-hmm. kuma yanzu gashi ya ce yanzu ya gyara karshen to ne za a dauka in aka kwatanta da ruwayar da kuma take cewa ya nemi ai sulhu tun a farko tun a farko a ce ya ne gaskiya ka rasa ma menene shine ce ka rasa ma menene ina ne gaskiyar <laughs> al'amarin mm. a ce yayi sulhu a boye da shi da Muawiya kuma mm. akwai wasu ra'ayi wanda su kan kansu bangaren sunna suka yi ta ruwaitowa cewa imam ali imam hasan alayhi salam mm. yana kira ne a yaƙi ai shi sawa suke cewa a'a zahiri yana kira ne a yaƙi da muawiya na'am amma kuma boye yana sulhu da muawiya kaga shi ake, so ake a ce shi shine ma wa ayyadhu billah mm. bai san a yi zaman lafiya cikin al'umma tunda yana kama wani nau'i na na fitina ko kuma na ma'awiya billah wanda mm. mu'awiya shi ke irin wannan aikin mm. sai ake saurara mutane mu'awiya shi ne mutanen kwarai mm. imam hassan shi ne wa'iya billah ba ma sai mu ida ka duba ji suke saurara mutane kuma gashi na abin da zai faɗa mana wato abin da suke cewa imam ya yi din misali na yana kokarin sulhu a boye sannan kuma yana kokarin ya yaki kama a zahiri wa mutane mm-hmm. wannan aikin muawiya ne 100 bisa kuma sai ake jingina wa imam hasan shine ke irin wannan aikin ajib amma sai a nuna mu mutane shi zaka cewa wanga dai zaka jin akwai akwai sa hannun umawiya cikin wannan riwayoyin da cikin wannan duk turath na mm. sunna mafi yawa mafi yawa mm. in mun masa insafi in ba mu ce duka ba mm. mafi yawa sai da mawuyawa suka sa hannunsu cikin wannan abu ma'ana suka ta gyara suna kwaskwarima ya koma akan bangaren su akan maslaharsu Dan ya zamo yabo gare su duk wani abu wanda zai zama ana akwai ɓaci gare su tare da cewa sun yi abin a ɓace su amma sai su ta gyarawa ruwayoyi su gyaggyara wanda suka gani sun ki gyaruwa kuma a ƙona su in ba su gyaruwa ba za su bar su ba in kaga sun bar su to kuma wannan tabi'i ne mutum kan mutum ya mamaki ce kamar yaya wanda suka rike mulki tsawon shekaru mm. tsawon shekaru tsawon karni mm. su ke khalifanci kuma mutanen ba tsoron Allah ne da su ba samu karfi a lokacin su ba tsoron Allah ne ke da su ba wannan hmm. kana tsammani shi ke sai su kare zatantuka wanda suke bata su suna yawa cikin mutane ko kuma cikin littattafai za su kyale su kalla wanda duk hankali ya misali ko a irin zamanin nan ne misali ma na yanzu misali a ce wani ko shugaban siyasa mm-hmm. bai bari a fito a dinga yin magana wanda suke ba akan maslaha shi ba ko da gaskiya ne ko da ko gaskiya ne ya san hmm. gaskiya da abin da ake faɗa ya san gaskiya ne abin da aka rubuta zai zai taka ma wannan abun birki ya ce lalle lalle a canza su dan mi za a bari mutane suna faɗa kaza gari mm, tunda shi yake da kafafan eh, da labaru da kuma watsa shi eh, ka gani ba zai bari a faɗa abin da yake ba akan maslahar shi ba wannan tabbas haka ne mm, na kuma to su akan su ma wannan lokacin mm, abin da ke da kai na ruwayo duk za su canza su za su gyara su mai da akan maslaha su akan abin da za ta gyara su ba akan abin da za ta bata su ba kwarai kuwa haka suka yi ta yi shi yasa sai ka ji yabo in ka fahimta sai gani yabon yana komawa gare su ne amma ɓaci fa yana mm. komawa ga zuriyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a nuna su ga yadda suke mm. khilafancin ma sun ɗauke shi abin wargi da wasa wannan ya ce ni ga ra'ayina mm. wannan ya ce a wannan ra'ayina ka ya sa ma wa ne alhali za mu ga cewa ahlul bait alaihimus salam dukkan su suna kammala juna ne tsakanin su ma'ana wanda yadda wanga ya kasance yana tafi da khilafanci mm. inda wanga ne a matsayin shi shi ma hakan zai yi wannan shine tafiya ta ahlul bait alaihi wasallam ba su da sabani kuka da tsakanin su amma mm. za ga ana nuna cewa suna da sabani shine ke cewa wa ana aslatu akhirahu kenan da ina gani mm. kenan da can ina ganin cewa kar a yi sulhu akrahu na yi kowa tsanantar a sulhu amma kenan kenan can banna ce wa iyadu billah imam hasan ke son yi mm. tunda yanzu gashi nan ce yanzu aslahatu akhirahu amma a ƙarshe na gyara al'amari na gyara na'am to sai yake cewa ladhi haqqin addaitu mm. wanda yake da haƙi yanzu na na na bashi haƙin shi mm. ilaihi haqqu haqqa bihi minni ya fi dacewa na wanda ya fi dacewa ma da wanga al'amarin gare ni yana sai kawo da yana sai mukaddima da duk wanda ya dace da haƙi na mai da mishi haƙin shi yana sai kai ga cewa wani wanda ya fi dacewa da wannan haƙƙin mu'awiya na mai da abin gare shi ka mm. duba gani au haƙƙu hadafin bihi islahu ummati wanda ya fi dacewa da wannan al'amarin mm. ga kuma kyautatawa ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine wa shine mu'awiya to wa inna allaha qad wallaka sai yake fada yake ce yake ce muawiya kamar gashi ga muawiya yake hmm. qad wallaka ya muawiya Allah ne kadu inna allah <laughs> kadu ba <laughs> Allah ne ya hmm. azaka akan wannan aikin akan wannan wilaya ya kai muawiya hmm. Allah kadu ba <laughs> hadha alhadith li khairin ya'lamuhu ya saboda akwai wani alkhairi da Allah ya sani shi ya sayi azaka akan wannan alkhairin alhali kowa ya san kamar da makaranta can wani kowa ya sanya aka yi abin hanyar ya kawo gare shi eh. wani irin makirci hmm. bai yi ba hmm. don ya kawo don a kawo ya zama sulhu ya zama shine khalifa din eh ya zama shine khalifa hmm. kuma eh, sannan imam hasan zai zo ya faɗi haka duk da wancan abubuwan da ya ta yi ya haddasa fitina Ya yi ta sayan dakarun imam hassan alaihi salam ya yi ta musu barazana sai a zuwa ce wai Allah ya san cewa akwai alkhairin da ya sa shi ya sai kuma maganganun da ya dinga faɗa na cewa lallai lallai shi ne ko an ko an so ko ta wani hali ko menene zai faru to to kada ka ji dan a dan gyara waccan magana ka ce Allah ya sani hadal hadith alkhairin ya alamuhu indaka aw li sharrin ya alamuhu fika ko kuma akwai wani sharri da ke tare da kai kenan dan kar mutane su yi tawajjuhi a ce ah, in aka ce kawai awali khairin a za ka yi sauran ganewa sai aka eh, eh. kawo awali sharrin amma can dai wacce magana wadda aka yi inna Allah ya <laughs> shi ne zaka dan sai a zanki rikita mutane a zanki juya kwakwalan su mm. sai imam hasan ya ida da aya fa in adri allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin shi ma me yasa mm. imam ali imam hasan ya kawo wannan ayar sannan ya sauka to a gulguje dai mu kara yin kwalasa wanga tarihi da ya zo kamar da muka faɗa iskalin wannan mm. riwaya ko kuma wannan tarihi yana da yawa na ɗaya mu ɗaya kwalasa su na ɗaya mm. kamar yadda wata riwaya ta kasance mhm. akwai cin mutunci sosai gaskiya ne ga ahlul bait alaihi salam na biyu akwai kokarin kyautata suwaye muawiya a nuna sun mutanen kwarai ne cikin mm. wannan riwaya na'am ana kokarin a nuna mutane su ne na kwarai na uku in muka ɗauko tun daga sanadinta mhm. shi amur bin dinar yaro wanda daga bayan wannan waƙiya aka haife shi mhm. yaya aka yi mutum ya koma cikin ilmin rajala zai gani cewa an haife shi ne bayan wannan waƙiya to ya aka yi gawaye ya ji mhm. kenan shi yasa anan mursala ce bai faɗi wanda ya gai wannan riwaya ba bai faɗa ba sai ce kawai sai kawai kai ke cewa ga awai yayi kaza yayi kaza kama abin ya faru a gabansa kama abin a gabansa ya faru hmm. sannan ɗaya daga cikin cin mutuncin da ake ma ahlul baiti misalin shi ana ce mai imam hasan wai ya zanki yin sulhu a ɓoye sai da suka yi sulhu komai da komai da shi da muawiya sun yi hmm. murasala tsakanin su ya aika mishi ya aika mishi suka yi sulhu suka daidaita hmm. wannan yana yana iya jawo babban matsala to yakin da aka yi ta yi fa kafin tunda ai kafin a yi sulhu sai da aka fafata har su rundunar da ke gare shi sai da ta fafatawa da bisar da sauransu bisar mutanen mutane shi hmm. ma'awiyan wanda har sai da suka ga cewa ba wani mafaka sannan ne suka yi kokari suka hashi kais din hmm. suka samu yarda shi aka mishi bashara cewa za a iya bashi dukiya za a iya kaza za a iya kaza har ya samu ya hmm. tsaye da yaki amma sai ake nuna cewa gashi ya sulu salo gashi tun daga farko wai fa aslaha alladhi bainahu wa bainahu sirran kaga wannan wannan shi ma na wajen wajen mataki na nawa mm. misalin na hudu na biyar ishara akan babban ishara akan mukhalafa da ake cewa imam Hussein ya yi ma mm, imam Hassan da ya faɗi babban maganar cewa in kai haka nan mm. in kai haka nan ka duba kuma ko daga baya zo yayi ya yayi sulhu Tun ya yayi sulhu na'am in har yayi sulhu in imam Hussein me zai faru ka karyata yake ce ma kamar yadda suka faɗa ba mu muka faɗa ba mm. saurara ke wannan tarihi shi ya faɗa shi yake cewa haka imam Hussein ya ce mm. Mm. ya karyata wai imam Hassan ya karyata imam Ali yana alhali yana cikin kabarin shi yana karyata shi alhali shi imam Hassan din nan ya kasance ma zamanin imam Ali har shi an ba jagorantar yaƙi amma a yau gashi shi ke neman ya yi sulhu ya ji imam hussein yake cewa ya karyata kenan mahaifinsu kenan ya saba makhat hanyar imam hmm. hassan ta saba mata imam ali shi imam hussein tare da imam ali yake har yanzu hanyar shi irin ta imam ali ce amma imam hassan ya saba musu in har yi haka nan kashi wai ya karyata hmm. to kuma ya zo ya haka nan kenan me ya faru hmm. wa iyadu billah kuma malam kaga a daidai wannan gaba shi yasa wasu hatta yanzu a zamanin nan namu wasu suke tuhumar mu da cewa kamar muna son kai abin da ya danganci sha'anin imam hassan da imam husaini mhm. kamar mun fifita imam husaini saboda shi ga manhajin da yake a kai mhm. amma yan shi'a za ga sharrin da suke mana cewa ba ma san ma imam hassan saboda shi ya yi sulhu da ma'awuya mhm. da irin makamanta wannan wannan dai yana da wato nasaba ne da irin wa'annan abubuwan ke yana da nasaba daga irin wa'annan abubuwan alhali kuma su aka koma irin wanga tarihi mm. su ne masu kafi nuna ba sai imam hassan tun daga abin da suke sai ma imam hassan sun mm. mai imam hassan sun mai da imam hassan nan wurin musamman shine aka fi cin mutuncin shi a cikin mm. wannan hadisi kwarai da gaske ana yawo da hankalin shi ana cewa ga mm. yadda ga yadda ka duba gani ko ana wani wannan gaba ta biyar da nake faɗa wadda yake imam hussein yake ce mishi in ka haka nan ka karyata mahaifinmu wanda alhali na cikin kabari kana karyata shi kai ma da ka kasance tare da shi kenan kana kana yaƙi kana eh, abin kana jagorantar runduna tashi amma yau ga kana kana ce za ka yi solo in ka yaka na hakika abin da kai bai daidai ba mm. sannan abu na gaba na'am akramakumullah shine eh, irin tahdidin da ya bujuro na shidda tahdidin da ya bujuro daga Imam Hassan mm. wanda ya ce zai kulle zai daure Imam Hassan Imam Hussein mm. zai daure shi ka duba wannan irin mu'amala ba irin mu'amala ba ce ta ahlul mu ba mu da irin wannan karantarwa tsakaninsu daga kawai ya saba mar'ayin shi har ya ce ma gaba ɗaya duk in ya zo mai da ra'ayi saba mishi yake yi ka duba gani ba mu da irin wannan karantarwa ne saboda kullum manhajinsu abu ɗaya ne shi sa ba za su samu saɓani har ya ce zai mishi haka mm. ka duba sannan na gaba ya sallamawar da ya yi imam hussein mm. wadda take sa alamar tambaya da ya mm. ga ya fashi sai ya sallama ko ko mm. dan ya ga zai sashi zai daure shi ne mm. ya sallama ala ayyi hal a cikin ruwaya sai ce saboda ya ga ya yi fushi ne shi yasa sai ya ce to a'a ya dawo sannan ne yake itirafi cewa shi shine khalifa eh, shi ne babban ɗa da abin da ya daidai ne khalifa kai ne dama ya wajabta mu bi eh, da abin da ya daidai ne duk da abin da kai yanzu daidai tare da cewa ba shi ne ra'ayinsa ba ba shi ne abin da ya yarda da shi ba to da dai sauransu Mm. lokaci eh, ba mu sani ba zai badawa mm-hmm. Zamana san mu shiga cikin mu fara mm. eh. saboda mutane mu fitar da su mu mm. fitar da junan mu gabaki ɗaya daga irin wannan rodo mu buɗe littafin al'usul min al-kafi mu ga menene madarasa ta ahlul bait wadda take tafi kowace madarasa mm-hmm. zuma mu da kyawawan halaye na ahlal bait alaihi wasallam wanda shine yafi daidai kuma da hankali ƴaƴan mm. ma'aiki sallallahu alaihi wasallam musamman tsarkakakku daga cikin su mu ce mm. dukkan family na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa a akwai ma'asumai daga cikin su mm. wanda Allah subhanahu wataala yana cewa ya tunkuɗe duk wata da wada daga gare su inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira shin kowane daga cikin zuriya ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam muna magana kan wannan wanda aka tsarkake waɗanda suke su ne jagorori jagorori na shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana waɗannan wanda muke magana a kansu Imam Hassan da Imam Hussein shin irin hakan saɓani na yana iya faruwa da su ko ko a'a tabbas a'a misalin shi al-usul min al-kafi makaranta thiqatul islam abi ja'far muhammad bin yaqub bin ishaq al-kulaini ar-razi wanda ya rasu shekara tana 328 329 in muna da wannan littafin wanda darul kutub al-islamiyya ta yada shi mhm. to mu bude juz'i na farko cikin shi juz'i na farko a cikin shafi na 270 da tara wanda ciki akwai babi wanda aka rubuta mhm. wannan babin shine annal a'immata alaihi wassalam lam fa'alu shay'an wala yaf'alun illa bi ahadin min Allah azza wa jal na'am wa amrun minhu la yatajawazuna la yatajawazun la su a imma alaihi wasalam kamar da muka sani cikin wannan babin mhm. abin da zai mun bayani a kan shi shine a imma alaihi wasalam mhm. ba su aikata wani abu ko kaɗan mhm. su aikata wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala tsakanin shi da su bai musu wannan alƙawalin na shi ba na'am ba su aikatawa mana abin da ya saɓawa. abinda Allah subhanahu wata'ala yake so su yi ba su ba su saba mu abinda Allah subhanahu wata'ala yake son su yi to tun da haka ne duk su duka haka ne a imma mu a wannan ne mm-hmm. aqidar mu mm-hmm. annal a immata mm-hmm. mu ƙara nuna mutane gashi nan cikin wannan shafi din annal a immata alaihi masalam lam fa'alo shay'an wala ya yaf'alun ba su taɓa yi ba kuma ba za su yi ba ba su taɓa yi ba kun ba za su yi ba wani abu illa bi ahadin min Allah azza wajal mm. sai akan alƙawali wanda Allah subhanahu ta'ala ya aje a kansu su yi azza wajalla wa amrun minhu da kuma umarni daga gare shi mm. la ya tajawazunahu ba su ƙetare shi wannan al'amarin wanda ya aza su akan shi mm. ba su ƙetare shi na'am a imma alaihi salam alaihi salam tun daga nan wurin ma muna iya fahimtar me amsar tambayar mu ko kuma amsar shubuhar da take gudana na cewa suna iya samun sabani Imam Hassan da Imam Hussein suna iya samun sabani la ba zai yiwuwa ba zai taɓa yiwa ba shin hmm, hanyar Imam Hassan tana iya bambanta da ta Imam Hussein ko ko hanyar Imam Hussein ta bambanta da ta Imam Hassan hmm, ba zai taɓa yiwa ba saboda mi saboda a imma waɗanda suke tsarkakakku hmm. wanda su ne aka yi wasiya abi baya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ayyamman duk abin da suke yi ba su saba ma Allah subhanahu wa tunda kaga kamar malam eh, a yadda ke in ya zama cewa ya saba kamar yadda wa'incan ruwayoyin na cikin littattafan ahlus sunna da kuka karanto mana mhm. to in ya saba kenan kaga yanzu mu a uh, matafiyan mu kaga kenan ya zama na cewa abin ya yi karo da juna kenan ya yi karo da juna shi mu a wajen mu gashi mm. kamar yanzu ba sa sabawa kuma mm-hmm. abin da Allah yake so shine suke mm-hmm. aikatawa mm-hmm. to ta yaya kuma za a ce yanzu ga wani al'amari wanda yake mai muhimmanci akan al'amari na khilafa na al'umman musulmi imam Hassan ya ce misali kaza shi kuma imam Husaini ya saba masa akan wannan al'amarin kaga abu ne wanda yake ba zai yiwu ba tunda duka mm. to wanne ne daidai kenan sai ka rasa wanne daidai ko to shi yasa muka ce amsa ita ce wannan eh. amsa ita ce wannan in ka hadu da duk riwaya wadda take nuna cewa sun samu saɓani mm. ko sun yi ja in ja ko har wani ya faɗa ma wani wata magana wadda mai ɗaci har ɗayan ya yi fushi da sauransu ya kai ga tahadidi za a yi kaza za a yi kaza da sauransu wanda duk tsakanin sai an su ga su wani iri wasu mutane ne mm, mm, mm, amma wani bangare an nuna muku su mu'awiya sauransu su ne mutanen kwarai su ne dama suka fi dacewa amma da wannan al'amarin kawai dai imam hassan ya so ya yi jayayya da shi amma daman shi fi dacewa da wannan al'amarin kuma ya maida mishi kayan shi Allah subhanahu wataala wannan shi bahaushe yake cewa karfin hali kenan to wai da ake cewa menene <laughs> ake cewa barawo da sallama yawwa karfin hali kenan lalle yana da karfin hali mm. to sai da ya sanar gashi nan zai zo mm. to kaga irin wannan mm. da mun samu hadisi da mun haɗu da riwaya ko tarih wanda yake nuna mutuwa sun samu saɓani ko ahalul baita ga yadda suke irin wannan kaifiya wadda suka yi bayani masan cewa wannan kirkire-kirkire ne hmm. ba gaskiya ba ne hmm. da zai ta sarrai an sa sarrai ciki hmm. kenan wannan rewaya wadda idan muka dawo idan muka dawo kenan ba san ba eh, lokaci ne na masu kira in ba su kira ba din eh, za mu karanta wannan rewaya wadda babinta mhm. muka yi ishara da shi da farkon ke ko mu je da zuwa karshen wannan fakara din insha Allah subhanahu wataala har mm. to malam Allah ya sa a mizani akramukum Allah ya girmama lada to masu kallon mu masu daraja lokaci yayi za mu je hutun kankanin lokaci insha Allah ta'ala idan muka dawo za mu nema ga su malam domin ya zama sun tashi daga inda suka tsaya duk da akwai yanayi na dan tangarda na na'ura watakila kiran zai zama ba sosai yake zuwa ba to amma dai yakan iya shigo din an kirawo to da fatan dai za ku kasance tare da mu insha Allahu ta'ala to jama'a masu kallon mu da sauraron mu sannin mu da sake dawowa a cikin wannan shiri na hasken shirya da yake zo muku daga nan gidan TV Alolaya Hausa a inda muke yin wannan shiri domin tunawa da abubuwa da suka faru ga ahlul baita alaihi salam a cikin irin waɗannan ranaku na almuharram to akar mukumullahu mun tafi hutun gangan lokaci daidai lokacin da kuke kokarin ku shiga cikin bayani akan abin da ya zo na hakika a cikin mazhabinmu na ahalbaiti dangane da wa'annan a'imma namu masu girma to anan ne ya zama mun wato katse ku da kuma yanzu ma lokaci ne da allah in an samu kira za a iya katsewa ɗin duk da ana sanar da mu cewa akwai ɗan tangarɗa ba lalle in an kira ɗin kiran ya zo ba shi ya sama mm-hmm. wa'innan kwanakin mm-hmm. watakila shirin a wannan kiran baya zuwa dai hakan nan to mm-hmm. insha Allah ta'ala malam kafin mu dawo dai gaba wajen ku kai tsaye akwai sako wanda mai sakon ya turo yake cewa assalamu alaikum kamar kullum muna tare da ku na juyayin ashura akan kisan gilla ga imam hussein alaihi salam malam muhammad dauda da mai jawabi sheikh muhammad awwal ibrahim allah ya tabbatar da mu bisa tafarkin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa labbaika ya hussein to wannan mai sako muna kara taya kuku ma juyayi bisa wannan musiba da ta samu ahlul baita alaihi musallam to akar mukumullahu mun sake da komowa zuwa gare ku baki daya eh, alhamdulillah kamar yadda ya gabata yanzu mun zo fakara ne mhm. ta bayani akan ra'ayi wanda yake asa tunani wanda yake zai taimaka mu mhm. ko mu ce wani haske ne mhm. wanda da shi za mu iya mu fahimci gurɓacewa abin da muka yi ishara wadda ta gabata hasken da zai iya taimakon duk wani mai basira mai son kuma ya san mm. hakikanin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ya san kuma suwane ne suka iya riƙe wannan mm. Mm. hanyar wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari akwai su ko babu su akwai su ko babu su wanda suka tsaya kyam koma me zai faru mm. suna nan akan khat wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bar su na'am gaskiya ne malam kuma malam a daidai wannan gabar la'alla tsokaci ga masu kallo mm. ya zama na cewa masu kallon mu da sauraron mu wanda yake misali shi ba akan mazhabi namu yake ba a cire abinda ake cewa kamar atifa haka wasan zuciya wajen wannan zai taimaka wajen a gane abin da sakon da ake so a isar mhm. ta yadda zai zama mutum in ya ji abu na gaskiya to zai dauki wannan abin kuma musamman ma mm. tun da dai littattafai ne masadir ne kamar yadda duk gashi nan kuna kawowa kuma kuna haska kuna faɗan a ina ne aka ciro mm. shi ma mai kallo nan zai taimaka wajen ya je ya bincika da kansa ko ya karanta da kansa ya zama na cewa ya ga abin da dai kuke karantawa mhm. shi ma dai tun da dai abu ne na karatu to zai iya gani ya kuma amfani da abin da ake kogarin wato wajahantarwa zuwa gare su wannan kusan abin da muke fata kenan ya kasance mutane dama suna iya budewa hmm. su da kansu su karanta su ga abin da ke kwai da budaddiyar zuciya tunda ka san wani lokacin idan mutum yana kan wani abu ko da ka kawo mai mhm. cewa ga abu yadda yake daidai to mhm. in ya kasance bai bude zuciyar shi ba ya sa ta asubanci mhm. to za a yi ta magana ne watakila za mu iya zama anan mai zama ɗari ma sosai tunda ita shirya ai daga Allah ne subhanahu wa ta'ala daga Allah ne subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta ahbabta na'am walakin Allah eh. yahdi man yasha eh, yahdi man yasha mu dai wazifar mu ne muke saukewa ta yi mamata ya ce a ah, to na ma san da wannan ruwayo mm, mm, ce mm. eh, na san su cikin magalata ta na san su akwai su ko da ya ma ya ce ma ya sha haduwa da su ko shi ya sha karanta mutane su to shin ka taba aza alamar tambaya shine muhimmi mhm. ka taba aza alamar tambaya mhm. kan cewa wannan hadisin tana yiwa kirkirarsa aka yi tana yi wannan tarihin an zayyafa shi ko mhm. akwai shi amma an dan kara wasu abubuwa shin ka taba aza alamar tambaya cewa abinda ake son a nuna maka cikin wannan riwayoyin ya dace a nuna maka shi ya dace a taba jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mm. cikin cikin irin wannan riwaya ya dace a yi haka nan mm. duk riwaya da zaka samu cewa akwai taba jikan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a ciki mm. ko kuma ma ma'aikin gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam to kai watsi da wannan riwaya shine kawai amsar tambaya dandanan ka yi watsi da ita kasancewa wannan kirkirar ta ne aka yi saboda kamar da muka yi ishara akan shi banu umayya ya zamanto mulkin mutane ƙalƙashinsu mm. tsawon lokaci to sun yi abin da suka yi mm, a wannan lokacin da littattafan addini da malaman addini da rayuwar mutane sun juya sun abin da suke so sun yi mm. kuma don ya zama duka akan maslaharsu saboda haka na shi sama har yanzu lil asaf akwai wani wanda lokacin muna magana da shi ke cewa shi ya yi mamaki da yadda ya samu saudiya yana tafiya misali haji ya tafi mhm. yana dawowa ya ce yake yake cewa abin da ya tarar ya ba shi mamaki mhm. ya ce ya yi karo da wasu ga ana musguna musu aka ce ai zuriyar ma'aiki ne a saudiya a saudiya akwai daga cikin malamanmu su irin mazauna can ne kenan shi tafiya ya haji daga ya tafiya ya dawo kawai sai aka karo ya ga wannan abu ya ce sai shi kan kashi sai da ya fahimci cewa mm. wanda suke jini na ma'aiki ba a barin su musamman ma wanda za a ce suna tare da suna suna shi an ci kamar masu mm-hmm. bin maza ba ta halin baitina yaga da ake neman su ana takura musu mm. da yake faɗa muna haka nan ce daman na taɓa shi daga cikin malaman mu akwai wani daga cikin malaman mu eh, yanzu Allah ya masa rasuwa mm. yake cewa lokacin da lokacin da ya lokacin da ya zama a misra a misra yi karatu na'am ka ji wannan yana da kyau mu ji shi da kyau to yana da alaka da harkar tasawuf sosai shi wannan mhm. malamin nan yana da alaka da tasawuf shi yasa ya karanta daga ciki akwai wani malami wanda yake Zoriya ne ta ma'aiki mm. amma sufi ne shi ba ma dan harka alaka ta misali aqida ta eh, mm. tashayyu ba saboda dai alaka ta mm. tasawuf mm-hmm. sufanci mm, ko in faɗe shi ƙarar mutane su gane da kyau tijaniyanci ba tijaniya ne to sai shi daga ce akwai wani malami wanda shi ma kamar aƙida shi irin aƙida ta abin gaci ta tijaniya ce kuma sufi ne mm. kuma waliyi ne kuma har yanzu a lokacin shi ɗin da yake faɗa mm-hmm. har yanzu yana raye a saudiya duk hajji yana zuwa nan wajen ka'aba mm. shi ko sai ya ta guri yana cewa idan Allah subhanahu wataala ya bashi iko ya je Saudiya mm, mm. sai ya nemi ya tunda an ce duk mm. hajji yana zuwa eh. yana son ya haɗu da wannan sufai saboda ya karanta daga cikin rubuce-rubuce da kuma eh. irin karamomi na wannan eh, sufi shi wannan zuriya ta ma'aiki din tunda jinin annabi ne kuma waliyi ne yana da karamomi na'am ni har sunansa ya faɗa amma sunansa bai cikin kaina yanzu mm-hmm. na'am akramukum sunan waliyi da wanda ya karanta game da shi kuma yana son wannan waliya. kuma ko sai Allah subhanahu ta'ala ya bashi iko ya tafi daga Misira ya tafi haji dalilin ka har da qur'ani da ke gare shi saboda ya ce har da qur'ani musabaka da sauransu ya samu kuɗin da ya biya ya ta haji yana tafiya kawo sai ya haɗu da ya je yana ta ya ce yana nema kuma ko sai Allah subhanahu ta'ala ya tadi da shi ya dace da shi ga mutunan gashi gashi amma lokacin ba mutane amma an gaya mishi akwai inda yake zama shi yasa ya nemi wurin mm. yace ina miƙati kaza ina wuri kaza yana tafiya ko sai ya tara mutum ga nan zaune yana tambaye shi yace da Allah wanne nake tambaya ana ce mishi wani mm. yace me gamin ka da shi yake cewa ko ka san shi yake cewa ne kai gamin ka da shi yace mm. a'a na ni daga mutunan kaza ne ni mutunan kasa eh, kaza ne ina zaune a kasa kaza yanzu na samu dama na zo nan wurin ina da karatu da mm-hmm. bincike game da wannan mutanen mm-hmm. ina son Allah ta'ala ya haɗa ni da shi shi yasa nake neman shi na yi ta fata an Allah subhanahu ta'ala ya arzuta ni zuwa makka mm-hmm. in shi har wurin kuma gashi na zo wurin amma ban san wane ne ba tunda in na gan shi ba na iya gane shi sannan sai yake ce mishi to aini ne mm. da ya ce mishi ni ne kashi kaza kaza kaza yana ne na zance da shi sai kayan a ce maka kobo ta bakin bahaushe mm, mm, mm. sai kuma mutane suka fara taruwa wurin na'am ya ce mutane suna taruwa wurin sai ya zuba ya dauke takalmin shi ya laƙe ga abin ya matsa ya kutsa cikin mutane ya tafi ba su koyi ban kwana da shi da shi da wannan ba da shi da malamin nan ba kawai sai ya zuba ya tafi shi to shine sai yake tambaya wasu daga ciki ce lafiya wannan yake haka nan sai shine yake ce ai da haka yake da an zo an dan fara taruwa zai tafi shi ya dan faɗi wata kalma ɗaya kalma bi sai maza ya tafi shi mm. sai kuma gobe in ya sake dawa ko kuma wani lokaci yace saboda daula ba za ta kyale shi lafiya ba tana gani yana tare shi za ta yi kamar yana so ya tara mutane ne mm. ya hargitsa mm. wurin har lokaci ka duba duka duka magana nake magana da nake fada bata wace shekara ashirin ba mm. ma'ana kenan har bayan ma'aiki da da wannan cikin wannan kari da muke ciki mm. ba a kyala alal baiti lafiya ba mm. banu umayya sun bar mutane da abbasiya sun bar mutane wani turata na aki ahlal baiti alaihi salam wanda ya jawo da irin wannan har yau ana muzuna musu mabiyansu ma haka nan shi yasa saka duk inda shi a suke saka ana ana takwar a zan ki nuna aqida sa aqida ce mara kyau mm. aqida ce kaza mm. me ke gane ta mara kyau mm. yanzu yanzu kowane jafa'i akan haƙƙin su ba matsala bane ba ya halatta halattacin abu ne yanzu waccan irin abin da makaranta cikin littafi littattafan nasu cikin ansabal ashraf cikin tarihi madinatu dimashq na ibn asakir waɗannan littattafan da makaranta yanzu wannan shine abin kwarai Shi ne ita ce aƙida mafi kyawo ko kuma abin da za mu karanta yanzu misali shi ne hmm. aƙida mafi kyawo hmm. shi mutane su ɗauki abubuwa su auna kar su ce a mu malaman mu sun ji magana da suke ce mu saboda kanan ku ku bar duk abin da kuke faɗa ba mu da magana ku mu dai abin da suka karantar da mu suka ce sahabbai duka yan aljanna ne mu sun hutar da mu kawai duka yan hmm. aljanna ne ko duk mutanen kwarai ne Shi kenan a tafi kawai to mun shi sahabbai duka mutanen kwarai ne mm. me yasa ba ku sa hada ahlul bait imam hasan ba ku ce ba ku ce su ma lalle ku ba su kaddara su ce mutanen kwarai ne me yasa ake faɗa maganganu game su kamar irin hakan ga mm, maganganun da ba sa faɗar sa akan uh, irin abinda ba za su iya faɗi ga Abubakar ko Umar ba ko eh. usman ko sauran sahabbai wanda suke kaddarawa mm. me yasa ba su faɗin haka nan sai gare su alhali su su su ne wanda muka ci an ce Allah subhanahu ta'ala ya tunkuɗe duk wata dauda daga gare su inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt kuma su aka umarci duk wani musulmi ya bi akan wannan riwaya da zamu karantawa wadda mun bude ta ne na'am akram shafin ta mun bude shi ne amma gobe in Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko daban da gobe hmm. zamu zamu ci gaba da gayin za mu fasara waɗannan bayanan don mutane su gan su karara su san cewa ga irin madrasa wadda ta fi dacewa da hankali hmm. da kuma fahimta irin wadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bari ita tafi dacewa saboda a imma in yi kasance ba su da kulawa ta musamman daga Allah subhanahu wataala to abinda ma'aiki ya bari duk wahalar da yi za ta tafi a banza in dai har ba waɗanda za su iya gadin addinin Allah subhanahu wataala to to to menene me fa'ida a turo ma'aiki ya zama kuma shine karshen annabawa ba wanda za a turo wanda zai kara kawo wani gyara me amfanin haka nan mm, in dai babu waɗanda suke su ne tsarkakakku wanda za su iya riƙe alƙawalin Allah subhanahu ta'ala wanda ba su saba ma Allah subhanahu ta'ala in babu su su kula da addini kenan aikin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi mm. bai cika ba bai cika ba na'am mm. bai kammala ba kenan akwai matsala bai iya shiryar da wasu waɗanda za su iya riƙe addini riƙo na ƙwarai ba kwarai kuma duk da malam kada wani ya yi mummunan musamman masu kallo kada wani mummunan fahimta an ce mai misali aikin da ma'aiki bai cika ba ya ce a ah, to kuna nufin yanzu musamman wani ma ya kokarin ya jawo aya in babu ai sharaɗin nan muka in har babu irin a imma <laughs> waɗanda za su kula mm. da mm, za su tsayu za su tsayu akan addini tsaye akan gaskiya in har babu su mm. to wannan da mu da su wannan faɗa ai duk da mu da su mun yarda haka sai dai kawai sabani da muka samu su sun tafi akan cewa sahabbai waɗancan su ne wanda suka rike addini mm. suka rike kulawa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mm. amma ga magana haka ne mm. da mu da su sun yarda su ne suke suka dauki nauyin kula da shi suka eh. tsare shi kuma su ne na kwarai su ne ma khulafa'ur rashidin nan kaga kenan sun yarda in kamar da muka ce in har babu waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara wurin ya ga ya tarbiyyantar da su ya kula da su su riƙe addini ko baya gare shi ba su canzawa in har bai haka nan ba kenan duk wahalar da ya yi ta tafi gaban za kenan abin da ya zo da shi bai kammala ba bai iya ya isar da shi isa isarwa ba alhali kuma mu mun san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mm. ya isar da sako ya yi iya gwargwadon kokarinsa mm. mm. kuma abin da ya yi kamil ne kamil ne na'am kuma ya ci nasara saboda ya bar waɗanda ya san cewa ko baya gare shi za su iya kula da addini ya san da haka za su dauki ragama wannan addinin su ci gaba da yi to amma su wane ne amma su wane ne mu mun ce ahlul baiti ne alaihi wasallam su kuma sun ce sahabbai ne kuma sahabban da suka ce mm. su ne waɗanda suka ma ma'aiki gardama tun yana da rai mm. yana cewa ku kawo in rubuta muku littafin da in na barku har abada ba za ku halaka ba suka ce kar a bashi wai kuma su ne suka riƙe suka ce wai su ne wanda ma'aiki ya ba dama su kula da wannan saƙo nashi da wannan addini nashi baya gare shi kaga inda inda muka bambanta da su na'am su sun ce waɗanga mutanen da suke ma ma'aiki gardama da ran shi suna mashi gardama mm, mm, ko sulhu hudaybiya da aka zo mm, yana cewa ai sulhu suna cewa dami za a yi sulhu ashe kai ba ka ce kaza kaza za a yi za a yi fatahi ba suna suna mu'amala da ma'aiki kamar da kaza suna mu'amala da wani mutum da ba mm, mu'amala kamar aboki da aboki ya ce sulh yanzu za a yi mm. su ce ai tun mm. ce mamu za a yi za a yi fatah maka za a zo a wanga yau za ka ce mu kuma yanzu sulh za a yi sai ka rasa ganewa ko mantuwa ne suke cewa wannan fa rasulullahi ne fa to dan aikin Allah ne manzon Allah ne fa to shine muka ce musu mu waɗanda muka yarda su ne suka isa su kula da addini mm-hmm. ba su saba ma Allah subhanahu wataala tunanin su kuma duka iya ɗaya ne ba su mm-hmm. gardama ya junan su su ne ahlul bait alaihi wasallam amma ko in kun doka wasu ne can daban mm-hmm. to ku tsaya akan wannan naku ko kuma in kuna son ku fahimtar da mu hatu burhanakum in kuntum sadiqin mu ga dalilan mu mu ma da muke faɗa muku cewa mu habbabi gare mu cikin littafin mu littafi ɗaya daga cikin littafan mu na alkafi lil kulaini babi gashi nan anna a'imma alaihi wasalam lam yaf'alu shay'an ba su taba aikata wani aiki ba Kun ba za su aikata ba duk abin da suka yi akan alkawari na Allah subhanahu wataala ba su ketare shi wannan riwaya mu karanta ta da mu samu fassara ta ba gobe in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko za fassara wannan riwaya ta ɗaya ƙarƙashin wannan babi mhm. Muhammad bin Yahya mhm. wal Husayn bin Muhammad mhm. wa'annan duk suka ji wannan riwaya gani sanadi mai karfi an Ja'far bin Muhammad an aliyin عن علي بن الحسين ابن علي عن إسماعيل بن مهران عن أبي جميلة عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام إمام جعفر الصادق نعم حديث يا كنغرزوا كإمام الصادق إمام الصادق يتي قا أبن نعم. إن الوصية نزلت من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم كتابا لم ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتاب مختوم إلا الوصية فقال جبرائيل عليه السلام يا محمد نعم هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي أهل بيتي يا جبرائيل قال نجيب الله منهم وذريته ليرثك ليرثك علم النبوة كما ورث كما ورثه إبراهيم عليه السلام وميراثه لعلي عليه السلام وذريته وميراثه لعلي عليه السلام وذريته من صلبه قال وكان عليها خواتيم دوكي wannan فدر إمام جعفر الصادق جعفر الصادق نعم وكان عليها خواتيم قال ففتح علي عليه السلام الخاتم الأول ومضى لما فيها ثم فتح الحسن عليه السلام الخاتم الثاني ومضى لما أمر به فيها فلما إذا كانت الرواية فلما نعم، نعم، توفي نعم. الحسن ومضى فتح الحسن فتح الحسين عليه السلام الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك قال ففعل عليه السلام فلما مضى دفعها إلى علي بن الحسين عليه السلام أو عليهما السلام قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها أن أن اصمت اصمت وأطرق لما حجب العلم فلما توفي ومضى دفعها إلى محمد بن علي إمام الباقر كينا محمد بن علي عليهما السلام ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها أن فسر فسر أكتيمي كينا أتكين حديثا فسر كتاب الله وصدق أباك وورث ابنك واصطنع الأمة وقم بحق الله عز وجل وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخشى إلا الله ففعل ثم دفعها إلى الذي يليه قال قلت له جعلت فداك فأنت هو قال فقال ما بي إلا أن تذهب يا معاذ فتروى علي قال فقلت أسأل الله الذي رزقك من آبائك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك مثلها نعم. قبل الممات قال قد فعل الله ذلك يا معاذ قال فقلت فمن هو جعلت فداك قال هذا الراقد وأشار بيده إلى العبد الصالح وهو راقد wannan riwaya mm. za mu eh, fassara ta ba mu sani ba ko mu eh, fara kenan lallai malam eh, mun fara zai zama lokaci ba zai ba mu dama ba la'alla tunda bai fi minti biyu ne rage mana ba sai dai wata ko akwai wani dan jan hankali da za a yi ga masu kallon mu ko wani dan tsokaci sai ya zama mun karkare da shi ta yadda kai ya zama mun shiga cikin fasara ta kuma ya zama ba to tamhidi ba ko kuma wani kulasa dai wata shimfiɗa kenan kafin eh, mu shiga cikin ruwaya mm, wanda zamu lura wanda kamata mu lura da ita da kyau Allah ya ba mu ararrai zuwa gobe sai ya zama an mana abin na akar mu insha Allah subhanahu wataala kenan eh, abin da muke so mutane su fahimta cikin wannan darasin gaba daya mm-hmm. shine abin da ake ainihin raba ma ahlul bait salam mm. wanda yake marasa kyau mutane su mm. fahimce shi kuma su tunkuɗe shi daga ahlul bait mm. saboda wannan iftira ne ƙarya ne ake ma ahlul bait salam jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam musamman waɗanda suke tsarkakku kamar da wannan riwaya mu abin da take gaya mu mm-hmm. akwai tsarkakakku daga cikinsu wanda su suka cancanci su zama khalifofi ko a'imma alaihi mhm. waɗannan su muke magana a kansu mhm. kenan waɗannan wanda ake magana a kansu mhm. wanda mu a aƙidan mu kamar da muka ishara su ne waɗanda suka riƙe turba ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hanya ta ma'aiki ba tare da sun canza wani abu ko sun canza hanya ba su ba su canzawa musan cewa akwai su su ne kuma suka rike wannan hanyar ba waccan tunani wanda wasu suke da ba sun mm. san akwai waɗanda ba su canzawa a nasu mm. tunani amma wasu ne daban ba wai a halar baita saboda haka na hamma a zan kiki mm. a nuna ƙeyayya a nuna rashin so ga waɗanda suka ce su shi'a ne su madarasa ta halar baita salam suke bi alhali madarasa ta halar baita alaihi salam ita ce wadda take haska mu mm. irin wancan gurɓacewa wadda ke da kai cikin rawayoyi ko kuma mm. cikin tarihi cikin tarihi in babu ita mm. babu wannan fitila babu wannan hasken kamar da muka san cewa Imam Hussein haske ne wanda yake haska kama mu mu gane hakikanin abin da yayi saura cikin addini wanda ke na gaskiya in ba da shi ba da bai zo bai yi wannan mukawamai da kuma abubuwan da Yazid da kuma mabiya da suke son su shibka mm. da mutane ba za su iya fayyace su gani ba amma mm. saboda wannan gwagwarmayar da yayi mm. sai ya zama haske ne to madrasa ta ahlul bait alaihi salam haske ce in baka da ita baka iya fahimtar hakika na wancan gurbacewar da ke da zaka ce duk abin da ke da kai wurin ka kawai Mutum zai zauna yadda yake a cikin dimuwarsa zai kuma zai zai ji maka mai yana jin daɗin dimuwa ai ta tafiya haka nan shi kamar mutanen da muka muka abbara ya ce shi musulmi ne ya mutar da kanshi ba ruwan shi da waccan aqida ko waccan ko waccan can ta da gingimin ku ni dai musulmi ne kawai <laughs> ka to ya yake kuma musulunci wa iyadu billah sosai to malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam Allah kuma ya girmama lada fatan muna addu'a Allah ya maida ku gida lafiya a karamukunla amin ya rabbi a karamukunla to masu kallon mu masu daraja kamar yadda kuke gani lokaci ya yi mana halin sa a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri da yake zo muku daga nan gidan tv na alwala hausa a madadin hujjatul islam wal musulmin da sauran ma'aikata da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku ni muhammad dauda nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu